بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى اذا لتافيا سفلي تاتشو اتو الجزء الثالث يا دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها يا الدكتور فا عبد الرحيم حفظه الله تعالى ito na jebu na nafana allahu bima naqa na gama ya dufen zu shibe guta ya ce yanakin addarsu sami na ya ji zuye ta ce darasu guto ta ce ebanusa na to mai lotun bayi na almudarris manye ga Eza gada mambo gani bai gima kanta shi aina kalamaya babu alikala guba ba mai don wanda ya sali wiki yawon kalaman amma ya bo domin ya tita cin bugala waje kalamaya iji fahimta ko kalamaya wanda ya nuna fiya to da dai waga yi bayani <laughs> don ya yi bukatun da bi sautin ali an na lada kausa ne na yi ugwa ga mudan gaba ke ga yau nola ya gwa ko ya gane shi lada kausa ne bracket ya na bayani tuwo ya ya gane shi zona nola ya kaka ila turin cewa ya yi lada bracket ba ya tiye na gane so bi sautin ali e ganna na manga ga aina kalama ya nan uga uga be kiyo de bere na latu na uga ga sa e budan ga ga wai biyo ko mo ko a ce ne wai wadan ga ara'aytum kalamayya ya ikhwan ya yegifi yeli ali kalam guba me gole ba so nga kalamaya abu manga kalamayya ba sojo ngbe be tiyan rufuo idi fahimta abu mu bi bai ce nasbo kalamayya dole ga yawon wadiyo da wani mafulu biyu biya abu ngala waje kalamayya asali kalamaini a ta nuna fiya idi fahimta ko babu alik so mananni ga su lato sun aina kalama amma irabi sala in ci da canjin na jo wayo ko ara aitum ngole filo file da wani kalamayya mutu ci mafulu bi maji dai ya je ga ha huma zaniya ustaz da na guba ba adda na guba ba zani ngole asali ha zani a ta ha wannan fiya na harfi tambi na ha za zani ha wallahi ba ta ha ha nabi fi wa santu ne ga harfu tambi ji fahimta ko a jifiya huma tahta haqibatik guba ba adata kwaya ba gobo so wani ji faruwa na maimakon ya zani wa zani na ga jawo na ahuma zani zani nan ga wale alkalan guba ga ipa daga ha zani wa ya ogu mai ugwa ga zani bi o babu ha wuna ulai bi o babu yake ha wulayi ngala so ci ga antum ulai tuhibbuna ga wale mo ga antum hawulai ulai ngole advance la da uci da wani ko <laughs> yin cabaji ya aza za ne go amma doro dano galai caka tun ce a bai gima kanta tebe na tsogarci filiyauci tula gana wa bai ka tun jiji kowa zai jiji ya gana gan lolo na ofe kuwa zawon gidi tun ala ake yin cabaji ya huma tahta qibatik ta ta ne kan doro tahta gabina ina da yin gurbu na walwaya kiyan ko amam wani ya kasra ibn e zarfu yo zarfu man ga sunna yo muci gaje mudaf ko mudaf ilay wayo ko ngalan ga tahta aqibatika kin da sunna guba be ni ga da kiyo kasra nan ga mudaf ilay wayo ko manga hatu da fatilakum ya ihwan in lataka da ya shibe ya yi gizi bi mana ya yi gima kanta shi tu no le wani zai niwa wa ne bi wa ga ati ati daftaraka lataka da wabe amma ya goje mu su ko ga hatu na ko in kuntun kuntum sadiqin yusallimu muli kullu wahidin minkum daftarayn ga yusallimu muli kullu wahidin zandondo mini abu ato zandon do mini yabo minkum mini ya gima kan dajo mula daftarai ne taka da gubo biyu ya mi gole ka'ida na mai wuya ba ne musanna yana ba zai tinya guba nan gole guba guba ga wani lisharu kalama ya amma kin do din wani she zana da yana fiya bi fiya ne daftarai ne irabi gana wani daftarai ne ga ta asali daftara ne amma irabi yana zuwa budawo sai kiwo daftara nahwi wa daftara sarf takada na mai kana wufi na ganibe na tun mai ka sarf fi ne abdullabi yusallimuna lahu da fatirahum egi makanta je la takada shi yi wale je mu da wani daftaru ko da fatira tafatirahu aina daftaraka ya hisham babu takada guba wadon ya hisham hisham ga sallamtuhuma laka ni ya layawe to asallamta li daftaraika ya majid ya wa majid ngba wa takada guba wadon ya mi majid ga inni nasitu an atiya bihima gole zauro mai bingo zaworo ce ya ce isha no kan dinga na gan wayo tsu maji no be dinga na wayan wala be ga inni nasitu an atiya bihima ya bata na mi be gani be ayina manga izhab ila al mahjai fil fusha wa'ti bihima izab da ilal yi majayi katalifiye na ba abu takardu ulifiyo hostel da wani filfus ati lokacin ya short break ga iga fus'a na gaminti gwai gyaro ya shi ne na da iga yaji je yawo ga gada makanto daga fin guto tala ga ya caka to sa yi zuru ne fus'a na ga yaji da sawa ga waktul fus'a lokacin short break oga wayan wage oki wajen wa dibi tí ó fún ilé ọlágún làgbà ẹ̀họ́ ní ẹ̀rọ pé ìfòṣígún wọn yẹ ọkọ ìfòṣígún wọn wá ti bí hímà bébí ayín rí wọn ẹ̀yẹ gúbà da fatiru man azihi ya hari man ke gniza wuro ga hari sun ga takada da fatiru takada na shi nya man a zai wuta kadan na jau yi mana man sahibu a zihir da fatir wani yau wani jin arisu gan arisu ya je ga haza ni ya guban na dai nyami wuyo musamman na saman to wani rai daftaraya dole asali daftara ne amma ya bu domiri yin gagacho waje kiyo daftara ya ya wunna ga ugwayen ya gagacho ọkọ ya wunna lil mutakallim kendo dai dai tawul mutakallim na ga tawul mutakallim ba wani dazin ya ji fahimta ko ya wuce yi sinin wa'azani daftara hamidin guba na manyan hamidu nan ga kawacin ga liman liwuji ta kada guba wajen ga gadda fati man hazi na yi ga gagan guba na man ga ta'ali ya yi sham ya wa yi sham bai khuz daftarai ngo ta kada guba wai zanika daftara zamilik guba madana wai daftara zamilik takada ya زباچوي يا مسعود اين اخو اين اخواك يا مسعود باويغي غبور اخواك ولا سليغي اخوانه كافو النفي المخاطب زي ما يجا بين اين اخواك بويجي باجي غبور لا يا منذ يومين abia fogu ba salasati koma unji fogu ta ngole sai sheka be ga je makanta ne ko ji ne yaji fahimta ko ga salasati e bu ba gina je a gina ko la ya durani la ki na fiya nga kilahuma marib zagu baba wo ma man jiga obi obi ya ci ngole kilahuma lafazin ni wo amma musanna nga wela mana mana zagu ba wela ma lafazin ni wo so man jiga ndoro waji na wage wa ga ga kilahuma marida ne wannan na ga zagu ba wai ga ko ga kilahuma marid mu da ala zagu baba ne kaida ake ماذا بهما كيجا إن كليهما مصاب بإسهال شديد ذا بابا مصاب أدي باتيا إسهال فرو فرو الله سروي غير إسهال متى فرو الله وأبا وأدي mfece <laughs> ga hata ba ta furwadi amma ga wace musaba ne daga ma asaba min musibatu idan fahimta so kan doci wace shi mele ita lamarin kada wani fige wuta da guba ba furalwa sarau shefa human law kusa gungele kilayin hima musabu gugun wa ga musaba ne izi fahimta ko na dai ugwa ga kilayin ma lafazin ni yo bogo wa be ga wala labara be tin ni ga wa lugon galan ga musabo ngam lu ga marido amma mai jigan ke ya goyina obi obi yin guba bana eti kendo kila ma ko kilayin ma wai ugwa ya zaguba na wala lafazu be o eti zaguba ko annuma na ga tata Kur'anu ba dai kaida na jere da hadisin na jere. wato ga mai saudiya ce yando abin ji ne ya fa Kur'anu da hadisi ba ga shi to ya sa kaida Kur'anu sanan na qur'anu ya kabo ne mun shiga tsawa da ya kabo Wani ga asali larauci wangi da na buta ga bai dino qur'anu ga yi masdar farko yin laraucin sai hadisi masdar ba ce da wani sai eniya larabawa ji larabawan jahiliya ne ke muru kai su jini larabawan na ji wa larauci wangi da na gutta na gaba dai larauci sun gana gun yanzu da ƙur'anu fitin wajen amfani bai lafazi na ji ƙur'anu ya amfani bai yi bagan wani gwanon ya ga sokoge ganye zando ejimi sokoge ganye zandu wani mutane numa na ga aljawharun ya ustaz e ba wana yawo man manga ga ifta ifta tainika nafizatain ya majid a windo guba bannate tainika ngole asali ha taini idi fahimta kun ga na gayi mu'annas na a ce musanna na ji faro in ji ha ta ni ga ya muzakari azani ko to ken gode ba so yin wa hafiya na gufi to ha ya a taini ya bu ngalan ga taini ko ifta taini na fi za tain ya majid idi fahimta ko a windo ku baba na ke ya wa majid ikra dance ya hisham ya wa hisham bakatun isha mai baka tunanan ga an aishata kai a aishati wayo malam zuwan an aishati yau kashi ebuna an biyu arafi yanki yau arafi ne layin je kasra na ku inda an aishati ga waya an aishata wayo ki dalilin ta wunda mini suna na shi e gagairu mun sarrafa amma ga ga suna gairu sori bi ma'ana wai la kasra wa mai la tanwina idi fahimta buga ga la kasra na kewa judo fat'a so maimakon ya aisha ti wani wa da aisha asa an ta fahim su <laughs> kube fahimtu ya رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال khairun min ad-dunya wa ma fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ga raka guba 'yan asuba ngai nafila ne ji shi zo kafin ji sallah asuba na inda da khair ga minar duniya alaija ya za o ma fiya to yana fi wani lada na na ga gaija ake gunya wai arziki je fatawa ne ya maguguna musulmi a zobi min hadisin na rawahu muslimun wa tirmidhi ji fahimta ko don gole ka'ida musan na ga mai ya wi da waya guba an gole rak'ata ne asali da wani to kuma yanzu ya wugi makanta yi karatun shi tufa man ga inna nuna musanna tuzafu inda idafa ga wale nuniyayen al-musanna yana yi guba nan yi fahimta ko ya hata ni ba na inji musanni ya rakata ni rakata ba ni ngole musanna ga mu so to nu me rakata ni tuzaf ajufiya inda al-idafa abe kiya ga la sunnan do cha biyu na na sunna guba ga ji ga yigan idafa go mudafu mudafu ilay to ke ga al-fajr inji sunnu ya sunna guba be ojo rakata sunna alfajiri suna amma raka ta nan bebe te musanna iji fahimta ko da wai raka'atul fajiri wanga wale mun je uzira e bona mun je musanna mufrad wo bi raka'atul fajiri a yin eh, mudaf wa oh, mudaf ne amma ya bon musanna ne wai nan raka a ta ne wo guji kiyo oh, tu za fo gufiya inda ridaf wo ga da be Sunan do cina sunan gichu biya abuwa nan alfajiri nga mai ga nga farakata hura rakata rakata na yi gaya wada na asali rakata ne ce musamman man ga to kazalika zafi nunu jam'il mudhakkari salim a cigaga aja ke fi finuniya nya jam'il mudhakkari salim nga ke jam'il mudhakkari salim musulmuna, mu'minuna kanituna ji fahimta ko jamu dai na zobe wawo be nuni na muallimuna ga jamu tsonunun na fiya misalin ga muslimu aliyaban gole asali muslimuna a can nunu fiye bo idafa na jin da bi yaban gole sunna sunna be sunna e ga bo mai deki ha mudaf ko mudaf ilayhi an kale ya tugo na'am gbogbo muslima nigeria limu nigeria wọ́n ga muslima ni nigeria ha ha ha Kọ́lá ta'ala fi sóòrọ̀tù bákọ́rọ̀ tó ṣiná látún ní ga ìsúrọ̀tù bákọ́rọ̀ ayà ṣetú ṣetú rọ̀dín dígúbà. إذ حضر al الموت ba ya fi shuhada ubeji yari zai ji dabuna in hazara yakub al-maut lokacin annabi yakubu tusu bai wuna wanda kwandara ajale wuna wanda gara sayan tuto na il qala li bani uchifeji yuji wasanci wa gaga ma ta'buduna min ba'di ziyya wuzu mamibu qalu na ilahak ajuga ayawu etuna jona etuna wayewuna ilahu bimana mabudu bimana na'budu ma'budak zai wayewuna nga yutu ahu wa ila ika ibrahim to zai babayawoshi bimana babayawoshi ngayi ndaku annabi ibrahim annabi isma'ila annabi isaac to zai ndaku ndaku kojin wuna ngayyawo zai ndakon farkon annabi ibrahim annabi ibrahim shi ma annabi isma'il gani bai zina gani bai annabi isaac ya guba annabi ibrahim da wani su ko ga wani sun shiga yawon iji fahimta ko annabi aka sama annabi yakubu alayhi salam annabi ismaila mazuriya mu ba annabi muhammad fetin ya sallallahu alaihi wasallam ilaha wahidan a sheke kiwe a guga ya wuce ni o, za wuce bugi wa nahnu lahu muslimun gama izai takwatun yana fa qawluhu ta'ala in la ayan nabina mai ji bayani giya makanta je na lamila ayan na bene ka tun da bone mai walla ya yi tiya kai da na wuna yi wuna bai toce ga ga libani hina ai mane libani bi na li abina ihi iz qala li abina ihi mane wuna wani lokacin gabe giushi na ngato al ibnu lahu jam'ani kalma ibnu alibunu nga egyo mudejem uguba adebanun amade abana wai egyo jado kuma ga oga banun kuma ga oga abana bata wangi ngato a fahimto nga ya fahimta jin ta ngole ga libani na babawa banun wawa wayo wayo ko to ba nunu dai nunu kashi huda hude ga kaida ga mu yaye bayan nunu bo ga wa kazalika tuzafu nunul jam'il muzakkar salim ga le ba nunu ba ni nunu ya jam'u zakar salim da boko man magailu fiya abe kya daga jiki no idafa to ngala asali iz qala li banina wuya shiga lokacin gabe gijina izkala lilbanin n gabe amma abu kila itili nunu jamu ne oga ebo domiri ne uda sunan ga domiri makini giwa sunan ga mun so yo kashi una ta ngala awon so fi won libani iwu gan un la nunu a katun na ti ego katun irkola libanihi bani asaliwi banun amma yabo lamun farko galibu da jero na to nonin na cike tiya bai yabo idawa fayan awo na bai tiya domin na mai da ga a fahimtun ba ya ji fahimta mai gina so ga a fahimtun ya ji fahimta ta kulikin wukai da na hukwa sauki wani ko? atulab na fahim na jayi da yi makaranta jiga e ya fahimta ji wangi almudaris man yaga ga ya hamid ya hamidu آت آية تهوي مثنى أضف نونه للإضافة يا وهامد be gani be aye aya wuce mata hawi musanna na jula musanna ke be guba sunanni ne lama ne ni bon nunuhu musannana nunu fiya lil idafa mafi mafi yabo idafa ni wuje na bebi wani hamidu ga ƙala ta'ala socin latuna ga li musa alayhi salam gan da annabi musa min ci sakulu fi fi suratu taha suratu taha ayan gobe gube ci ga inni ana rabbuk lalle miga yi toci wayo miga jin wayo musa fa'la na alaik fa'akla na alaik a ci gogo a da guba bawa innaka bil wadi al muqaddas tuwa ibona lalle wagi bankuro lilicho yin tuwa wagi da na lilicho gogo Aya da guba bawawa katun kici na abu man tuyo ya gi makanta da mai gi makanta ji fahimta katun shi zo nan gole mutu bai ga tituna mahallu shahid gai fa akla na alaik gole e da guba abu go na luye da bicin ni asali ba titi na alan amma yabo nasbanu bekin gibu wana nga ya ce mafulu biyu ma da gina na alai na alai fahla na alai ai da guba ba wa amma ya bo kafu kaful muhatab ngala kafun na to kafun na manga wale kini giba sunna gabo domiri ji kwata kini giba yanki bai gyo sunna sunna gaba yaji idafa bai e da we ngole idafa da bayani so a chanu nuna jikin fiya ayan mcete musanna ko misalin na ji daidai bai misalin farkon yayyatin rak atal fajiri rak atal fajiri amma mun be wazan bangaren nasu babu ya ji e fahimta bangaren rufuwa gobe galau da eh, alifu lifnai ne wani ku tun gole ya e zaga ga wagan miladi rakat tani alfajira wace wa gaza ne dai bukata yin nawo ibina ya ba gaza wasu ni zai ce ka'ida na yi nasa a sant mai ga gawa mabiyan ya harisu ati misala min alhadisi nabawi sharif biya yi be misalin ni daga hadisi ya nabi muhammadu na yi zace wacce na sallallahu alaihi wasallam أريفيغا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه يا وعائشة إن عيني إيه باباني نولي أسألوي عيناني amma ebe onye nan ya wabiyo a yi na yi wa yi gancin amma da nwa cace ya tiya wa bebe a yi na ni oku amma inna a yi na yi ya wani waje isma inna ma inna magiwa da nasu ba iji fahimta alama nasu abu magayi giyan yawo amma wa ga kana aina ya wa biyu saboda ga ismu kana marfu ne alama ya rufa ba ga magana yi alifu ji fahimta ko inna ainayya tanaman dole ya nuni ya aina ni fiya ko ainai ni fiya wayo ko asali wa ga inna ainai be nuni an fiya ci bebe yawi na da yin gagaci na tanamani aja felele ko sun guba ba mai aji felele wala ya na mu kalbi a mai ba mai lele hadisin na yi mutafaku alai ke kwabe mutafaku alai yau gai kwalai alai buhari wa muslim fi ala hati ina mi sun buhari bai muslim ga gwamnati ya zo ta wani zandu olabi o kanno cha ma mi so agun etian ezo tubo e bona ngu ji so e buhari ko so muslim imam muslim ka ka wa ya e ji fa inta o mo ji so buhari ka wa yun ku hadisi fa o kanno ji be na al mudarris asant ah, man ya ga bin ga gawa ma al muraqib ngai zai la yada lamari yi makanta jinan muraki bi na wani ki ƙur'anu zan wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ngai malaika ne je laye da zawangi adina ya ce to gurul yana adina babu adin murakibo fata kalmar ne gaba ji fahimta ga zai laye da za su yi wani muraki mushifri gwa ko ya ga loji ga la ya yi makanta na dan yayi an ya an ya amma amma bu yi makanta ba fi yadhul wa yusallim thumma yaqul muraki wa gada mu ce ji sallama kan gaganci mu ce gaga ayyuhal ikhwa ya yayi gishi ayu darsin lakum fil hissatayn al akhiratayn katun kici ya de lokaci guba yin ya zo bayan period guba ne da ke ya zo bayan misalin gole ya ga saji makanto ya finni ya fi guwa guba ya lo finni daga na wani ne hisan doro ya wani nga wọn period yin ya zo ba guba katun kici ya de bu egi makanta ya jaga kilta huma lil qur'anil karim lokaci guba ba na kina katun qur'anu nan wacce na ga ya ji bu ji fahimta ko kilta huma wole mu ga kila huma kila kila huma wuce ya muzakkar kilta huma wuce ya muannas ngala yi ba so izi kilawo kila kilawo ma mari be bana ya gaza ba gi wani go abugba ni kiltawo ma bana ya gasi sa wani go alhisatu manji muannas ya huma lil qur'anil karim lokaci guba bana kenan qur'anu murakibe ga mudarrisul qur'anil karim fi istima'in ma'al mudir ga mudarrisul qur'anil karim nwole nwe ya ike anyị dadị na nwa achọtụbeghị na nga ififi anya n'ụlọ ebe anyị ido afa bụ abeke musanna abekwa jemuna ga mudarrisu nwole asali yi mudarrisu na man na je wu qur'anu na fifty ma'in afi edunfio adadunfio adan shawra jimba ma almudir gan beti shi makantai kuma alinsirafu ba'da al-hissati salisa bogo bogo ga hissa lokaci ne tace ga sajibu fayumkinukum alinsirafu yetete olomi ebona kai ga bu abia yi wayo ko tun naga yi ezo bayan karatun yo mini darasi ya to tace bu ne ba na su kuma ji amfani bai ga cimci na su kuji gafara social albarku dai ne bana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ila illa an wa tubi lake